daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabirce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya. Mu yanzu agogon mu a nan gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Lahadi. goma sha ɗaya ga watan Janairun 2026 ga kanin labarai. A Habasha yau Asabar kamfanin jiragen sama na kasar da ake kira Ethiopian Airlines a hukumance fara aikin gina tashar jirgin sama mafi girma a duk nahiyar Afirka kan kudi dala biliyan goma sha biyu da rabi. Shugaban Afirka ta kudu ya gaya jam'iyyarsa ta ANC ta himmatu wajen ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomin ƙasar gabanin zaben da za a yi, inda ake ganin jam'iyyar za ta fuskanci koma baya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira hamsin da uku da suka gudu daga yaƙi da ake yi a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun mutu a ƙasar Burundi, kamar yadda bayanai da ta bayar a daren jiya Juma'a ya nuna. Madalla, a bayan labaran duniyar ji yadda hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya ta kubutar da wasu mutane da 'yan bindiga suka sace. Muna roƙon Ubangiji ya kara ba su nasara akan aikin da suke yi na kwato mana hakkinmu. Sannan kuma za mu ji ƙoƙarin da ƙungiyar dattawan Arewa ta ACF ke yi wajen kawo ci gaba a arewacin Najeriya. Mun tara kuɗi masu yawa kuma za mu ci gaba da tara su za mu ci gaba da amfani da kuɗaɗen nan domin jama'a. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. A ƙasar Habasha ko Ethiopia yau Asabar ne kamfanin jiragen sama na ƙasar da ake kira Ethiopian Airlines a hukumance ya fara aikin gina tashar jirgin sama mafi girma a duk nahiyar kan kuɗi dala biliyan goma sha biyu da rabi idan aka kammala kuma aikin a shekara ta 2020 za a yi aikin a wani gari da ake kira Bishoftu. kamfanin jiragen sama na ƙasar ne aka bai wa kwantiragin tsara sabuwar tashar mai hanyoyi hudu na saukar jirage a garin na bishoftu mai tazarar kilomita 45 a kudu maso gabashin addis ababa babbar tashar jiragen sama na bishoftu zai kasance aikin gina tasha mafi girma a tarihin jiragen sama a afirka firaministan ƙasar abi ahmed ya faɗa a shafinsa na x idan aka kammala wannan aiki tashar za ta iya ɗaukar jiragen sama mai tanda saba'in da kuma fasinja miliyan ɗari da goma a shekara daraktan tsare-tsare da ayyukan ci gaba na kamfanin jiragen sama na ƙasar abraham tesfaye ya gaya manema labarai cewa kamfanin jiragen sama na ƙasar shi zai samar da kashi talatin cikin ɗari na kudaden gina sabuwar tashar sannan masu zuba jari za su biya sauran kashi saba'in. Tuni da yi kamfanin ya ware dala miliyan 610 na ayyukan farko-farko da ake sa ran za a kammala cikin shekara ɗaya, kamar yadda ya faɗa inda ake wannan aiki yayin da ake sa ran manyan 'yan kwantiragin gina tashar za su fara aiki cikin watan Agusta na wannan shekara. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya gaya jam'iyyarsa ta ANC ta himmatu wajen ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomin ƙasar. gabanin zaben da za a yi inda ake ganin jam'iyyar za ta fuskanci koma baya afirka ta kudu wacce ta fi kowace ƙasa a nahiyar afirka yawan masana'antu tilasta gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi kafin watan nuwamba kuma galibi jam'iyyar ta anc ba ta samun sakamako mai kyau saɓanin babban zaɓen ƙasa inda mutane suke nuna ɓacin ransu saboda yoyon bututun ruwa samarwa ko kuma kwasan shara da kuma munanan hanyoyin sufuri babban aiki da ke gaban jam'iyyarmu a wannan shekara ta 2026 shine gyara ƙananan hukumomi da inganta ayyukan more rayuwa ramaphosa ya gaya wa jam'iyyarsa a wani jawabi da aka nuna ta talabijin a lardin rustenburg da ke arewa maso yammacin ƙasar inda 'ya'yan jam'iyyar suka hallara domin bikin cikarta shekaru 114 da kafuwa A zaɓen ƙananan hukumomi da aka yi a shekara ta 2021 jam'iyyar ta ANC ta sa ta wato ta kasa samun rabin ƙuri'u da aka kada a karon farko tun da aka kawo ƙarshen gwamnatin wariya ta tsirarun farar fata a ƙasar a shekara ta 1994. A misalin farko na abin da zai faru a babban zaben ƙasar shekaru uku bayan wannan zaɓe na ƙananan hukumomi jam'iyyar ta ANC a karon farko a zaben ƙasa ta kasa samun rinjaye. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira hamsin da uku da suka gudu daga yaƙi da ake a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo sun mutu a ƙasar Burundi, kamar yadda bayanai da ta bayar a daren jiya Juma'a. A cikin wannan adadi 25 daga cikin waɗannan mutane sun mutu ne sakamakon kamuwa da cutar kwalera, yayin da wasu shida suka mutu dalilin ƙarancin wasu sinadarai a jiki ciki har da ƙarancin abinci, in hukumar. Hukumar ta ce tana aiki da ma'aikatar kiwon lafiya domin tantance musabbabin mutuwar sauran mutane. Sama da mutane dubu ɗari ne daga ƙasar Congo suka nemi mafaka a Burundi tun da aka zafafa yaƙi kusa da kan iyakar ƙasar a cikin watan Disamba har 'yan tawaye suka kama garin Uvira. To masu haro kada a shafa labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Papa Roma Leo ya yi Allah wadai yadda ake amfani da ƙarfin soja a zaman hanyar cimma muradun diflomasiya. Papa Roman wanda ya yi magana zazzafa na ba safai ba jawabinsa na shekara-shekara game da harkokin ƙasashen waje ya kuma yi kira da kare hakkin bil'adama a Venezuela. Papa Roma Leo wadda shine ba Amurke na farko da ya rike wannan mukami ya ce abin damuwa ne na musamman ganin gazawar hukumomin ƙasa da ƙasa na magance fitintinu a duniya. Tafarkin diflomasiyya da ta ƙarfafa tattaunawa da neman cimma matsaya tsakanin sassa da ke rikiki da juna, yanzu diflomasiyya ta nuna ƙarfi ya maye shi. in ji Paparoma Leo kamar yadda ya gaya wa jaman diflomasiyya su 184 waɗanda suke da wakilci a fadar Vatican. Papa Roma ya ce yanzu batun yaƙi da da ya wato ya ce yanzu batun yaƙi ya dawo sosai kuma ɗokin yaƙi yana taba zuwa. Injiliyo wadda aka naɗa Papa Roma a cikin watan Mayun bara. Dubban manoman a ƙasar Ireland waɗanda wasu daga cikinsu suka yi balaguro cikin motocin noma ko turokta yau Asabar suka yi zanga-zangar nuna adawa da yarjejeniyar cinikayya da ƙungiyar tarayyar Turai ta ƙulla. Wata galibin kasashe da ke cikin kungiyar suka ba da ƙuri'a-ƙuri'ar amincewa da fara aiki da ita yarjejeniyar ita ce mafi girma na cinikayya babu tsangwama tsakanin ƙungiyar da ƙasashe da ke kudancin nahiyar amurka Ƙasashe da suke adawa da ita da faransa take kan gaba wacce ita ce ƙasa mafi girma wajen samar da amfanin gona a nahiyar ta gaza shawo kan sauran ƙasashe a ranar juma'a cewa yarjejeniyar da kasashe da ke kudancin nahiyar amurka zai cike kasuwannin tarayyar turai da kayan amfanin gona masu arha wadda hakan zai yi illa ga manoma a kasashe da ke cikin wannan kungiya sakamakon matsin lamba daga jam'iyyun hamayya da wasu haɗakar jam'iyyun siyasa da mm-hmm. take aiki da su gwamnatin kasar ireland ta ce yarjejeniyar ba ta da sharuɗa game da lafiya da kuma ingancin kayan abinci da ƙasashe da suke kudancin nahiyar amurka. A gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu. Wani rahoto daga Zainab Babaji a Najeriya hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta ceto mutane 25 da wasu 'yan bindiga suka sace a kwanan nan a unguwar Sabon Layi da ke karamar hukumar Wase a jihar Filato. Mr. Samuel Jatau sakataren gwamnatin jihar Filata ne ya karbi waɗanda aka ceto daga hukumar DSS a ranar Asabar a Jos. Mr. Samuel Jatau ya bayyana cewa an yi garkuwa da mutanen da misalin karfe bakwai na dare a ranar 21 ga watan Disambar 2025. Sakataren gwamnatin jihar ta Filato wanda ya ce uku daga cikin waɗanda abin ya shafa sun tsere tun farko ya gode wa hukumar DSS da wannan nasara da ta yi. Shugaban matasan wase Muhammad Shafi'u Sambo ya ce sun ga waɗanda aka ceto ɗin da idansu kafin a wuce da su fadar gwamnati a Jos. Wato abin da yake faruwa kan wa'innan wanda Allah ya kwato mana su wa'innan yaran mu matasa wanda za su je wurin maulidi da gizzab zuwa sabon layi. 'Yan bandin suka yi garkuwa da su to muna addu'a da wa'innan jami'an tsaro da suka taka rawan gani domin kwato mana da wa'innan da wa'innan mutane wanda suka fita bautar Allah Allah kuma ya haɗa su da kaddara nasu alhamdulillah ba abin da zamu iya cewa majami'an tsaro sai dai mu ce mun gode wa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Filato da karamar hukumar sai da wanda suka jajirce wurin ganin lalle an ceto ran wa'innan bayan Allah kuma mun gansu da idonmu ba tare da wani bata lokaci ba mun gode wa jami'an tsaro daga muna kira gwamnatin tarayya da ta yi iya kokarinta domin wurin dafa musu da kayan aiki domin wannan abin da suka yi sun jajirce ne kuma sun nuna su sun samu kwarewa wurin aikinsu. Shi ma Mustapha Dalhatu mazaunin garin Wase ya yi matukar farin ciki da sakin 'yan uwan nasu. Muna godiya da gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin na Plateau State da kuma gwamnatinmu na nan local government na cikin garin wasai irin jajircewan da suka yi na wurin kubutar mana 'yan mu daga hannun waɗannan miyagun mutane muna roƙon ubangiji ya kara ba su nasara akan aikin da suke yi na kwato mana mu da kuma 'yancin mu a hannun waɗannan miyagun mutane barayin daji. Waɗanda lamarin ya ritsa da su sun haɗa da mata shida da maza goma sha tara. Gwamnatin jihar Filato ta ce likitoci sun duba lafiyar su ba su da wata matsala don haka za ta haɗa su da iyalansu. Tun farko masu garkuwan sun buƙaci naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kan kowane mutum inda daga bisani suka ƙara da babur kan kowane mutum da ke hannunsu. Babu bayani ko an biya kuɗin fansa kafin a sako su. Kaga dai da farkon fari, kamaru sun danno abin mamaki mutan Nijar rabin Habasha. ga sunan sun danno ya haɗa da birnin saudan ga sunan sun danno babban abin mamaki har yi ganda babban birni ga sunan sun danno ya haɗa da birnin algeria kudin sun danno birnin gaban da birnin ghana najeriya ta yi muku Ƙungiyar dattawan Arewa a Najeriya ta ACF ta ɗauki ɗamarar yaƙi da talauci a arewacin ƙasar ta hanyar kawar da almajiranci a titunan birane da kawo tsari da zai bunƙasa tattalin arzikin yankin. Jigo a hukumar Bashir Dalhatu ya yi wa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ƙarin bayani. Da mun sani cewa yawancin jama'a in an zo maganan tara kuɗi ana shakka cewa kada mutum ya ba da abinsa a yi wasa da shi amma alhamdulillah mun yadda cewa watakila jama'a sun yadda da wannan abu da muka kira domin kuwa kuɗin da aka fara tarawa ɗin yana da yawan gaske to kaga watakila mutane sun yadda yanzu su yadda da waɗansu daga cikinmu domin a yi wa jama'a aikin alheri To yanzu ana iya cewa ya zuwa yanzu kamar nawa wannan kungiya ta samu ta tara kenan. To tun da abu ne da ake tara shi kullum kullum ba zan iya gaya maka abin da yake yanzu a cikin banki ba, amma ina tabbatar maka cewa mun tara kuɗi masu yawa kuma za mu ci gaba da tara su za mu ci gaba da amfani da kuɗaɗen nan domin jama'a. Amma za mu zo sanda za a kafa wayanda za su gabatar da ayyukan nan da sarrafa kuɗin nan. za a buga sunayensu kowa su ya gani jama'a su fahimce su a buga lambobin wayarsu wanda koyaushe za ka iya neman su a waya ka tambaye su mai ake ciki kuma su yi maka bayani. To kana nufin kenan idan an bayyana da sunan nakin waɗanda za su ja ragamar wannan tafiyar za a ba da jadawalin yadda za a kashe kuɗaɗen su ma kenan. Eh kwarai da gaske, kwarai da gaske. za a faɗi suwaye suke gabatar da shi za a faɗi wani aiki za a yi za a faɗi a wani gari za a yi za a faɗi kuma waɗanda ake targeting wato waɗanda ake fata za su sami alherin wannan abu da za a yi kuma baza shi za a yi yadda a arewa ɗin kowane ɓangare zai sami samun damar samun wato alherin da za a baza in Allah yadda. To akwai rahotanni da suke nuna da cewar an tara kuɗi sama da biliyan talatin ya zuwa yanzu kuma akwai matsala da ta shafi abubuwa da suke da yawa a arewacin Najeriya musamman idan muka ɗauki almajiranci musamman mu ɗauki ɓangare da ya shafi sansanonin 'yan gudun hijira a jihohi da dama. Akwai wani tsari da kuke da mm. shi wanda za ku duba waɗannan matsalar ita ma ku tallafa mata kenan? ai ɗaya daga cikin abin da ya fi damun mu shine yawan almajirai a kan titi yawan yan arewa da suke an ce bankin duniya ya yi bayani an ce yaranmu da suke kan titi marasa aiki ba sana'a ba karatu ba aiki miliyan goma sha biyar ne ba abin da ya fi damun mu irin jin wannan lamba da ake ta faɗa kuma ga su ɗin gaskiya ne kururu duk wanda ya bi Eh, cikin garin ruwanmu zai gansu suna nan birjik to Allah muke fata ya ba mu ikon gabatar da wannan abu da muka ɗauko wanda zai taimaka a rage yawan yaran nan da suke kan titi har in Allah da wata ran a zo a ce babu kowane yaro a arewa yana makaranta ko yana aiki ko yana da wata sana'a. To rabbin samata Allah ya yi jagoranci a cikin wannan tafiya ta Allah zai wasu su ko kwano wanda zan bara ma da shi bale abinci wa ma yake tunawa da shi babu takalmi wanda zana taka da shi wando ya yage ina ta yawo da shi riga ta ɗaya talbuɗi ko bana da shi babu omo ba sabulu na wanka da shi gaziyar golo babu masu manta biya na ɗauki roba domin wuya kware ta wuya bara ba a bani ba tun safiya allazi wahidin a bamu na annabi allazi wahidin a na annabi kasuwa da tasha masu san annabi To kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. mu kewaye duniya. Jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka da sake saduwa da kowa daidai wannan lokaci. Shirin namu na yau zai faro ne daga can wajen gasar ta Amerika. Wato inda Amurkan ta je ta kamo shugaban kasar venezuela nicolas maduro wanda ta kama shi ta kai shi kasarta dan tuhumarsa a halin yanzu dai yana birnin new york ne inda yake fuskantar tuhumar hada-hadar da manyan miyagun kwayoyi da kuma manyan makamai wanda ya mallaka an dai yi amfani da karfin soja ne wajen kamo shi ta hanyar yin kutse ya zuwa fadar gwamnati aka yi 'yan harbe-harbe daga nan aka kamo shi da shi da matashi a ɗakin iyalinsa aka taho da shi to yanzu dai yana birnin new york kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi taron gaggawa game da wannan lamari inda kasashen duniya suka yi tur da matakin da ƙasar amurka ta ɗauka wanda suka bayyana shi da cewa ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa bugu da ƙari kuma venezuela ƙasa ce mai 'yancin kanta china da rasha sun soki lamirin ƙasar amurka suka daga kausan harshe game da wannan mataki da ta ɗauka na kamo maduras a cikin fadar gwamnatinsa inda suka tafi da shi ta hanyar nuna ƙarfin soji a sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya bayyana damuwa game da abin da lamarin nan da ya auku ka iya haifarwa a wannan yanki a nan gaba Kasashen duniya ciki ko hadda kawayen na amurka kamar su mexico da denmark duk sun bayyana cewa abinda amurkan ta yi bai dace ba kuma yana da matukar muni domin ba a bi ta hanyar da ya dace ba domin zai buɗe hanyar nuna fin ƙarfi da zalunci a nan gaba kuma zai buɗe wata hanya na shiga sharuba shanu a cikin harkokin cikin gida na ƙasashe masu 'yancin kansu maduras ya musanta zargin da ake tuhumarsa da kuma laifuffukan da ake cewa ya aikata akwai kuma sarƙaƙiya mai ɗimbin yawa game da wannan al'amari farko dai hancin wato matsayin kotun da za ta yanke mai hukunci da kuma matsayin kariyarsa na shugaban ƙasa da kuma sahihancin matakin da matakin soja da gwamnatin ta amurka ta ɗauka wajen kamo shi da kuma sigar ma da suka bi wajen kamo shi da kuma gabatar da shi a halin da ake ciki yanzu china da rasha sun soke lamirin jibge sojojin amurka da aka yi a kan iyakar tekun kasar ta venezuela hakanan kuma china ta nuna goyon bayanta ga shi kanshi wato nicolas maduras a halin da ake ciki yanzu dai a gabar tekun venezuela kasar ta venezuela ta jibge miliyoyin wato dakarunta cikin shirin kota kwana dauke da makamai a wannan wurin kana kuma ana ta yin kira ana ta da kai zuciya nesa kuma miliyoyin al'ummar kasar ya halin yanzu suna cikin buƙatar wato ɗauki cikin gaggawa yayin da kimanin mutane miliyan biyar da rabi da suka tsere daga gidajensu ya zuwa tudun mun tsira da neman mafaka hakan kuma ya raunata bukatar da ke akwai na samar da wato rumbunan da za a tara kayayyakin taimakon da za a kai masu wanda galibi na abinci ne da inda za a tara su. gabas ta tsakiya a yayin da kasar isra'ila da iran suke zaman tankiya da tashin hankali sabili da zanga-zangar da ake yi na nuna kyamar kyan gwamnatin kasar Ƙasar ta Iran ta gargaɗi Amurka da Isra'ila da cewa za ta mai da martani mai gauni a kansu idan suka kuskura suka ba da goyon baya ga waɗannan da suke yin zanga-zanga. Masu yin zanga-zangan dai suna yi ne don nuna kyamarsu game da matsin tattalin arziki da kuma tawai haƙƙin ɗan adam da ake fama da shi a cikin wannan ƙasa a cewar taso. Majalisar tsaron ƙasar ta Iran ta yi tir da Allah wadai da wannan matsayi tare da shan alwashin mai da martani mai gauni ga duk wanda ya nemi ya shiga abin da ba nashi ba. Isra'ila dai ta kai hare-hare masu yawa a kan mahimman wurare na gwamnatin ta ƙasar Iran. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci ya jaddada cewa Iran za ta mai da martani mai gauni idan aka sake kai mata hari a ƙasar nata. eu dai wato tarayyar turai da kuma ƙasar amurka da lebanon sun yi kira da a yi hattara tare da kai zuciya nesa ta hanyar kaucewa abin da ka kawo cikas su kuma bi hanyoyi na diplomasiya na warware duk wannan takaddamar da tattaso. taso shi ma kansa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kira da abi hanya na diflomasiyya a yi amfani da artikul na 1701 wajen warware wannan matsala ta hanyar diflomasiyya can a ƙasar ta lebanon amurka ta kuma nuna goyon bayanta da harin da ƙasar isra'ila ta kai wa iran shugaba trump ya kuma yi gargaɗin ɗaukar mataki muddin aka kashe wato masu yin wannan zanga-zanga na kyamar gwamnati a cikin ƙasar ta iran china da rasha sun bayyana damuwa game da ƙaruwar tashin hankali da tankiya a wannan yanki a halin yanzu kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya su ma sun yi kira wato da a yi hattara game da wannan lamari da ke wannan yanki kana shi shi a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya yi gargaɗin cewa a kai zuciya nesa don gudun ruru ta wutar da ba za a iya kashe ta ba idan ta tashi gadan-gadan Babban bai da takaddama da ake ciki yanzu wanda ya kawo wannan kikikaka shine cewa Iran ta ƙara sinadarin da take sa a abin shirinta na nukiliya ya zuwa kashi casa'in bisa ɗari wanda hakan ya firgita duniya domin gefe guda suna ganin cewa ga ƙungiyar Hezbollah da kuma ƙungiyar Hamas suna fafatawa da ƙasar ta Isra'ila. To amma kuma China da Rasha sun nuna cewa iran fa tana da 'yancin kare kanta Yanzu kuma ga Bala Bronco da labaran wasanni. a yau shirin mu zai leƙa ƙasashe ne inda zai fara tarayyar najeriya daga bisani mu leƙa ƙasar morocco inda ake fafatawa gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar ƙasashen afirka na shekara ta 2025 har ila yau za mu leƙa nahiyar turai a ɓangaren league league da za mu leƙa ƙasar spanish a gasar la liga da kuma serie a na ƙasar italy sai kuma bundesliga na ƙasar germany wayansu wasannin da aka fafata. farawa da najeriya inda za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wiki da mai fafatawa a gasar premier league na najeriya inda ƙungiyar kwallon kafa ta Wikiwaris din a yunkurinta na inganta ƙungiyarta don tunkarar tsakiyar kakar wasan shekara ta 2025 zuwa 2026 ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wikiwaris din ta fitar da takardar sanarwar sallaman wa'insu 'yan wasan ta 'yan wasan sun hada da Louis Dadon dan wasan gaba da kuma dan wasan baya na gefe Philip David Johnson sauran sun hada da Edwin Lawrence dan wasan tsakiya daga baya sai kuma Uche Owosunaye dan wasan tsakiya jami'in hudda jama'a na ƙungiyar kwallon kafa ta Wiki Lucky ɗin din ya bayyana yin hakan ya zamo ne domin inganta kungiyar kwallon kafa da karfafa ta a tsakiyar kakar wasan nan da a shiga zagaye na biyu. Daga bisani kungiyar kwallon kafa ta Woki Tuwares din ta yi musu fatan alheri a duk inda suka samu kansu a fannin sana'arsu da suke fafatawa. gurganan daga nan kuma za mu leƙa can ƙasar Morocco kamar yadda muka faɗa a ƙasar Morocco wasannin da ake fafatawa na cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka. Yanzu haka dai ƙasashe guda uku ne suka samu zuwa wasan zagayen kusa da na ƙarshe bayan da ajiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Senegal ta doke Mali da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Masu masaukin baki ƙasar Morocco kuwa ta yi waje rod ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Kamaru inda a yau kuma tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta lallasa Algeria da ƙwallo biyu da nema. a yanzu haka dai ana ci gaba da fafatawa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar masar da kuma kungiyar kwallon kafa ta abrikos daga can kasar morocco kuwa za mu leƙa gasar la liga na kasar spanish inda kungiyar kwallon kafa ta real valladolid ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da real betis Real kuwa ta lallasa deportivo alaves ne da kwallo uku da ɗaya sai kuma wasan da ake fafatawa a yanzu haka inda valencia suke barje gumi da elche gasar Serie A na kasar Italy. Udinese sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da Pisa FC sai Como inda suka tashi ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Bologna. Yanzu haka Atalanta ne take barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Turin. bundesliga na kasar germany kuwa kungiyar kwallon kafa ta hendehem sun tashi biyu da biyu tsakanin su da poland su ma kungiyar kwallon kafa ta union berlin sun tashi biyu da biyu tsakanin su da mainz yayin da freiburg suka samu nasara akan hamburg da kwallo biyu da ɗaya bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria a halin yanzu ga labarai a takaice A Habasha yau Asabar kamfanin jiragen sama na ƙasar da ake kira Ethiopian Airlines a hukumance fara aikin gina tashar jirgin sama mafi girma a duk nahiyar Afirka kan kuɗi dala biliyan goma sha biyu da rabi. Shugaban Afirka ta kudu ya gaya jam'iyyarsa ta ANC ta himmatu wajen ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomin ƙasar gabanin zaben da za a yi, inda ake ganin jam'iyyar za ta fuskanci koma baya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira hamsin da uku da suka gudu daga yaƙi da ake yi a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo sun mutu a ƙasar Burundi, kamar yadda bayanai da ta bayar a daren jiya Juma'a ya nuna. To da waɗannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar ƙarfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. kafin mu yi kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikin mu ne ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.